الحمد لله رب العالمين wasalatu wasalamu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila middin masu kallonmu muna muku maraba da sake haduwa a wannan fili na fatawa a wannan gidan talabijin namu africa tv 3 muna fata allah maɗaukin sarki ya taimake mu kamar yadda aka saba yau ma muna tare da wasu fatawowi da yan suka aiko daga gurare daban-daban tambayar mu ta farko da za mu fara karantawa a nan ita ce kan mamo da ya shigo masallaci ya tarar da liman yana sallah a kuma raka ta ƙarshe a sallan isha mai tambaya yana cewa in liman ya sallame gashi raka'ar ƙarshe ya samu to ya zai biya wannan sallah mai tambaya amsarka ita ce wannan matsala babu wani nasi a kanta to amma akwai hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisin abu huraira imam bukhari da imam muslim sun ruwaito shi kuma har yanzu ashabu sunan sun ruwaito wannan hadisi inda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu wannan lafazi ne da ya zo cikin sahihul bukhari da sahihul muslim eh, sannan akwai wani lafazi kuma eh, da ya zo da annabi sallallahu ta'ala sallam yake cewa eh, fama adraktum fasallu wa ma fatakum to gini a kan wannan hadisi maluma fahimtar su ta bambanta wannan yasa aka samu wajen masabobi uku akwai waɗanda suke ganin cewa abin da ka tarar tare da liman sai ka ɗauke shi shine farkon sallarka wannan ita ce masabar shafi'iyya da hanabila sannan akwai da suke ganin cewa abin da ka tarar ah, tare da liman ah, shine wato ƙarshen sallan ka kamar da yake shine ƙarshen sallan liman saboda haka liman ya sallame biya za ka yi wannan ita ce masabar hanafiya to akwai kuma wanda suka yi ƙoƙarin su ga wato sun yi aiki da lafuzan hadisin nan lafuza guda biyu na hadisin da suka zo wato kuma masabar malikiya kenan da suke cewa wa qabal qawla wa banal fi'l wato biya abin da yake na huruci ne wato na karatu sannan kuma wato ya gini kan abin da ya shafi aiki ah, idan ka zo sallar isha'i kamar yadda ka yi tambaya ka zo ka tarar da liman yana raka'ar ƙarshe raka'ar ƙarshen nan fatiha kawai yake karantawa to kai ka samu raka'a ɗaya tare da liman kuma liman fatiha kawai ya karanta cikin wannan raka'a sannan kuma a asirce to a bisa masabar shafi'iyya da hanabila wanda suke ganin cewa abinda ka tarar tare da liman shine farkon sallanka saboda haka in liman ya sallame gini kawai za ka yi ta yi sai ka yi ta ɗora sauran raka'o'i da suka rige to idan liman ya sallame in ka tashi sai ka karanta fatiha da sura a bayyane in kai raka'a ɗaya ɗin nan sai ka zanna sai kai tahiya domin ka samu raka'a ɗaya tare da liman gashi ka gina wata raka a kanta sun zamanto a biyu kenan idan kai tahiya ka sake tashi sai karanci fatiha kawai babu sura a asirce sannan ba za ka zanna a wannan raka'a ba a in ka yi juda biyu sai ka sake miƙewa ka karanci fatiha to wani yana waya wane ne mai waya na'am tambaya na shi da abu eh me tambayar ka ta muna ga abin akwai matsala za mu ci gaba da bayaninmu ah, sai ka abin nan ka sake tashi sai ka karanta fatiha kawai babu sura sai ka yi tahiya ka yi sallama a hakikanin sallar ka ka samu raka daya tare da liman fatiha ce kawai babu sura sannan na'am wa alaikum salam na'am malam auni lafiya lafiya kalau alhamdulillah kana magana da dan kabo daga nigeria to malam dan kabo malam tambaya na shine dangane da aron kudi da ake yi ga waya eh aron kudi na ainihin takamaiman hukuncin shi shin ya halatta koko akwai dai wani kura a kai to duk da yake baka yi abin nan eh, rarrabe eh, tambaya sosai ba ah, to eh, amma dama magana ta shine idan an arashin ya halatta na'am na'am ta na ga akwai abin nan matsala amma dai tunda eh, mun fahimci tambayar ko mun fahimci wani bangare na tambayar za mu yi kokari mu ba da amsa gurgudu eh, idan su masu waya bashi za su bayar eh, dama ga ka'idar su idan baka da kuɗi a ko su lambobi da za ka danna domin a baka rancen abin da kake bukata misali a najeriya watakila za a baka credit na dubu daya ko na dari biyar ko na mai kama da haka daga baya in ka sanya kudi sai su cire wannan babu laifi ai ranta maka aka yi ko bashi aka baka wannan babu wani laifi a shari'ar musulunci sannan ina jin akwai wani tsari kuma da ake har yanzu ah, wannan tsari shine ah, yayu inda kuɗi a hannu ne za a sayar maka da abin nan to akwai wata wayar naira jin akwai wani tsari kuma da ake har yanzu na'am tsari shine ah, yayu inda kuɗi a hannu ne za a sayar maka da bana dai bana jin ka sosai ta ah, za mu dawo ba mu ci gaba da ba da wannan amsa da muke yi a ah, idan da zuwa za ka yi kasai credit din nan ba zai wuce naira dubu biyar ba to amma kuma tun da yanzu bashi za ka saya na dubu ɗari biyar ɗin nan za a sayar maka da shi dubu da ɗari bakwai ko kuma za a karbi dubu da ɗari biyar amma kuma a baka na dubu da ɗari uku to wannan yana kama da uh, abin da ake cewa wato uh, ajjala abin nan mudda na zamani tare da kuma ƙara farashi wannan babu laifi a wurin maluma da dama babu laifin aka yi haka to saboda haka kana iya karɓar rance kuma kana iya karɓi rance da irin wannan tambaya da kai da farko ko kuma a irin bayanin da muka yi wanda idan an baka na biyar ah, za a abin nan eh, za a kara ma kuɗi ta akwai waya wane ne mai magana Malam kana magana da Khadija ne daga kasar Scotland. Daga wane ne? Khadija ce daga kasar Scotland. To, Khadija daga Scotland, mhm, Britain, na'am. Eh, dama ina tambaya ne akan irin ƙarin aure da maza suke idan an zo za a yi ta biyu sai ka ga an yi mata akwati kamar guda shida ita kuma amarya an mata akwati ɗaya shin hakan ya dace kuma shari'a ta amince da haka idan amarya za a mata akwati nawa kamar guda shida ita kuma uwar gida sai a bata guda ɗaya ta wannan ita ce tambayar eh ita ce ta Akwai wani wayan? Na'am. Yarwa ah, daga Scotland, asali wannan tsari na cewa ah, idan mutum zai yi ƙarin aure ah, sai ya yi wa uwar gida abin da zai wa amarya ko ya wa uwar gida fiye da abin da zai wa amarya gaskiya wannan wata al'ada ce kawai da mutane suke bi to akwai waya assalamu alaikum wa alaikum eh, nasir ne daga libya to man nasir daga libya na'am malam aliwalla ya halatta mutum ya aliwalla ɗaya ɗaya ko biyu biyu sannan kuma hannun mutum ya tabi zakarin shi shi ma yana ko yana bata alwala shi ne tambaya na ta to ba laifi to muna magana abin nan muna amsa wa khadija tambayar ta to akwai wata wayar na'am salamu na'am alaikum salam na'am aisha ne daga kaduna mhm Mala ina so ne a ƙara mun bayani akan wannan din sallah. Menene? Na sallah. Wani irin bayani ke so a ƙara miki kan sallah? Kan ba'adi, ƙabli da ba'adi. Ta. Na'am. Uh, aure idan mutum zai yana da ƙa'idoji kamar da shari'a ta tsara a uh, farko dai akwai abin da ake kira abin nan uh, rukunin sallah a samu mahalli wato namiji mai auren ko ango da kuma abin nan matar da zai aura ko amarya ba a kiransa mahalli sa'an a samu siga to sannan kuma akwai wasu abubuwa muhimmai irin su sadaki sadakin nan sawa'un kuɗi ne ko bayan tsaban kuɗi ko kuma su kaki da ake yi to idan aka haɗa wa'in nan ga rukunin aure ga kuma su sadaki wato an samu ga waliyi to shikenan sai a yi aure a yi siga ga sadaki sawa'un sadakin na kamar da muka ce bayan kuɗi kaza nan kuma za a yi akwatuna biyu ko uku ko ɗaya to idan aka samu wannan sai a ɗaura aure babu maganar cewa mutum zai ƙara aure kuma dole sai ya yi wa uwar gida abin nan kayaki irin yadda yi wa amarya ballantana kuma a ce sai ya yi wa uwar gida fiye da yadda yi wa amarya a gaskiya wannan shari'a bata tilasta shi ba amma kuma shi namiji in ya ga yana son yi wannan saboda ya kara daɗaɗa wa eh, uwar gida ya kwantar mata da hankali saboda za a kawo mata abokiyar zama wanda watakila hankalinta zai tashi bata san ya halinta yake ba da sauransu domin ya gwada cewa har yanzu akwai ƙauna tsakaninsu yana son ta yana girma mata saboda haka ya ga cewa zai mata wani abu ya yi wa amarya akwati ɗaya sa'annan kuma yi wa uwar gida akwati ɗaya ko akwati biyu wannan wani abu ne da ya shafe shi tsakaninsa da uwar gida ba yi da alaƙa da abin nan aurensa ko sadakin da yake wa abin nan eh, amarya sa'an nan mai tambaya ta biyu da yake magana kan alwala ana iya yin alwala sau ɗaya ɗaya na'am ana iya yin alwala sau ɗaya ɗaya a wanke gaɓɓen nan sau ɗaya ɗaya ya yi matuƙar dai idan an game gaɓɓen da ruwa babu wata matsala ana yin sau biyu ana yin sau uku uku in aka yi haka wato an kai gaya kenan wurin kyautata alwala to sannan Eh, mai tambaya ta biyu game da kable da ba'adi kable eh, da ba'adi eh, sujuda ne kable ana yin sa wato kafin a sallame daga sallah sa'annan sujuda ba'adi ana yin ta bayan an sallame daga sallah a karo sujadodi biyu sannan a sallame waɗannan sujadodin ana yin su ne idan aka samu wani kure ya faru da mutum cikin sallansa ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu wanda ragin abin ba zai kai ga ɓata sallah ba misali wato abin nan ya rage wasu sunnoni kamar biyu kamar da wasu maluma suka bayyana ko kuma ya ƙara wani aiki to nan sai ya ƙabli ko ya yi ba'adi ita ma wannan matsala maluma sun tattauna a kanta wasu maluman suna ganin cewa Ah, duk abin da mutum ya yi na kure cikin sallah to ƙable zai yi ta yi kamar shafi'iya da wasu maluman suna ganin kowane lokaci wato kable mutum zai yi idan ya samu kure cikin sallolinsa ah, kamar hanafiya suna ganin kowane lokaci ba addini mutum zai yi ah, wasu maluma suna ganin cewa idan ƙari mutum ya yi to sai ya ba'adi in kuma ragi ne sai ya ba'adi idan ya yi rage wani bangaren ya yi ƙari a wani bangaren to nan ma kuma sai ya abin nan sai ya rinjayar da wato bangaren rage kamar masabar malikiya to saboda haka wannan ana yin yinsa saboda jabru ko abin nan wato eh, ƙoƙarin ɗori kan wani abin da aka naƙasa ko kuma saboda nuna wa shaidan cewa duk da baya sha'awar mutum ya yi sallah kamar yadda ya kamata ya bauta ubangijinsa kamar yadda ya kamata to amma wannan bawa a shirye yake ya bauta ubangijinsa a shirye yake ya saba wa shaidan saboda haka zai yi abin da shaidan nan baya so saboda haka zai yi sujudan kable ko sujudan ba'adi na'am assalamu alaikum na'am wa alaikum salam malam ina muku fata alheri to ma da lamuwa muna muka fata alheri yawa salisu ne daga libya to ma salisu yawa ni dai tambaya ta mala ina son a yi mini karin bayani na'am yawa kamar yanzu za ku ga mutane in an tafi wajen abubuwa haka wajen wani biki wajen wani zanen suna haka nan biya halitta wannan taro da ake yi na wannan ya na wannan na abubuwa dai ga na mutane suna ya halitta koko dai kawai dai al'ada ce. to ma'an salisu su abin nan harkar buki e, asali abin nan e, halal ne idan ya zamanto babu sabon allah a ciki musamman abin da ya shafi harkar aure yana daga cikin sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wato yin walima bayan an yi aure an kai amarya wato gidan mijinta kuma abin nan eh, miji abin nan ya samu saduwa da amaryarsa wato yana da kyau wato ya shirya buki na musamman da ake kira walima a kira uwa da abokan arziki wato a ci abinci a sha ruwa Eh, a yi dai bukukuwa kamar yadda aka saba to amma duk wani buki da za a yi dole ne a yi kokari a tabbatar da cewa an tsare dokokin musulunci ba a saba wa allah ba domin musulmi kowane lokaci wato an wajabta masa ya zamanto ya takaitu da dokokin da allah maɗaukin sarki ya kafa masa babu wani lokaci da za a ce musulmi ya je yi abin da ya ga dama a'a kowane lokaci yana ƙarƙashin dokokin allah ne kuma dokokin nan babu wata doka da za ta cutar da shi to saboda haka idan za a yi buki eh, na walima wato walimar eh, aure to sai a tabbatar da cewa ba a samu ikhtilati ba ba a samu haɗa haɗuwa tsakanin maza da mata haɗuwa da ta saba shari'a ba akwai wani mai waya eh akwai ina yi na'am lafiya kalau yusuf ne daga maraba yusuf daga ina maraba maraba abuja nigeria to malam yusuf daga maraba bismillah tambaya ta shine Allah gafarta malam fata wadda ka bada a baya ɗazu. Na'am. Na dangane da maganar kuɗi in an ba mutum aron kuɗi ko da dubu ɗari biyar haka in an ƙara mai wani abu babu laifi. a'a wato baka fahimce ni bane idan rance kai ba muna maganan waya ba tambaya ne ai kan maganan eh. waya eh. saboda haka idan har bashi suka baka yanzu baka da kuɗi akwai eh. lambobin da zaka taɓa sa'an nan su baka bashi idan sun aiko maka da credit na naira dubu na naira dubu ne za su fitar maka sa'an nan kuma ah, akwai lokacin da za su sayar maka ka fahimta eh. credit din zai zamanto kamar na dubu da ɗari biyar ne amma eh. za a ga cewa sun maka ƙare saboda jinkirin da za a samu eh. wannan ba riba ba ne ba riba ba ne wato kamar kai ne ka kawo kai ka kasuwa ka ce to wanda ke da kuɗi da a hannu wannan kaya za a sai da shi naira dubu ɗaya wanda kuma bashi zai karba zuwa mako guda ko zuwa wata guda za a sayar masa naira eh. dubu da ɗari ɗaya eh. wannan ciniki halal ne ba a cikin babin riba babin riba shine wanda jinkirin zai yi ta ƙaruwa misali yanzu na ba rance amma in wata ya kare in baka biya ba za a sake kara maka kuɗi za a sake kara maka kuɗi wata wata baka biya ba za a sake kara maka kuɗi saboda haka ya kamata mutane su fahimci wannan kar su dauki irin wannan rance saboda rance da za a baka in an sayar maka kaya tunda masu kredit na ai kaya suke sayar maka ba wai kuɗi bane ba tsaban kuɗi bane in tsaban kuɗi ne dole abun ya zamanto mislan bi mislin amma yanzu kudin su ne su wannan credit din kudin su ne na'am ina wani mai akwai wani mai waya eh ni ne din da ya gabata malam na'am misalin baya din da ka bayar a kan cewa misali za a sayar da kaya a bashi za a iya ƙara ma kuɗi ba ne Eh kwarai da gaske. To Allah ya gafarta ni albajiri ne ina neman taimakon littafin da zan duba ne. Ban fahimce ka ba kai menene dan albashi kace? Almajiri ne na ce ina neman saboda kada mutum ya zo ya bada irin fatawa bai da littafi. Eh hujja kake nema? eh littafi nake son dan gafarta malam saboda ni ma in duba ai dukan littattafai duk littattafai wanda suke na abin nan na musulunci zaka tarar da wannan in ka je babin babin ciniki babin mu'amala babul mu'amala babin mu'amala a cikin dukkan littafin fikku zaka tarar da wannan matsalar to na gode gafarta eh musamman kuma abin nan eh, abin nan kamar abin da ake nufi da bai'ut taqsid misali Eh, saboda haka wannan duk ɗaliban ilimi sun san da matsalar eh, kusan kamar yadda maluma da dama suke cewa ba ma kilafi tsakanin abin nan cikin maluma wurin halatta irin wannan ciniki din na'am akwai mai waya na'am ba na jin ina tambaya to me tambayar ka ko tambayar ki zainab ke daga sudan ba na jin ki zainab daga sudan ina tambaya a kan mace yin mita hawa tare da take sake ta mace yin ta hawa da miji take sake ta eh mace in ta bata da mijinta ya ce ya sake ta

Ah, muna ga za mu dawo kan abin nan kafin wata wayar ta zo ah, eh, wannan ciniki da muke abin nan eh, bai'u taxit ciniki ne wanda eh, aka riga aka san shi saboda haka ba za a sashi a cikin wasu suna kokari ko sashi a cikin abin da ake kira wato abin nan bai'un fi attain to duka wannan gaskiya wannan ba fahimta ba ce abin nan kyakkyawa babu laifi kamar da muka ce mutum ga kayansa ya ce in kuɗi a hannu ne naira dubu ɗaya ne in kuma bashi ne naira dubu ɗaya da ɗari biyu matukar dai ba a rabu ba sai da aka yi ittifaƙi kan ko cinikin abin nan bashin ko kuma na kuɗi a hannu wannan babu wani laifi cikinsa to kafin wasu su bugo waya ba mu gama bayani ba kan maganar to akwai waya na'am salamu alaikum wa alaikum salam na'am eh malam tambaya na shi ne misali yana hada sallan magariba da isa'i na'am ka hada sallan magariba da isha'i ta ɗazu muna bayani kan wanda ya zo ya tarar da abin nan eh, liman sallan isha'i a rakar ƙarshe muka ce akwai masabobi guda uku mun yi bayanin masabar farko masabar jumhur cewa kamar da abin da ka tarar tare da liman shine sallan ka ta farko sa'an nan liman ya sallame ka gina wato ka ƙarasa sallarka. ka Eh, a wata masabar ko a fahimtar maluman hanafiya shine wato abin da ka tara tare da liman din nan wato kamar yadda yake shine sallan karshe na liman kai ma sai ka mai da shi sallanka na ƙarshe kenan idan liman ya sallame in ka tashi sai ka karanta fatiha da sura ba za ka zanna ba ka sake kawo wata raka'ar fatiha da sura duka a bayyane sai ka zanna kai tahiya idan kai tahiya sai ka sake miƙewa karanci fatiha babu sura sannan kuma a asirce dama abin da aka tsere maka shine an tsere maka da abin nan raka'a biyu fatiha da sura fatiha da sura da kuma raka'a guda fatiha kawai kuma yanzu ka biya waɗannan raka'o'i a masabar malikiya da suka tafi akan cewa Eh, za su hada ko su yi aiki tare da waɗannan hadisai misali kamar da suka ce wa ƙabal ƙaula wa banal fi'ila wato a kan abin da ya shafi karatu to biya za ka yi ka ƙaddara abin da ka tarar da liman ɗin nan wato shine kai ma na ƙarshe a wurinka karatun domin haka in ka tashi sai ka kawo fatiha da sura amma sai ka zanna fatiha da sura sai ka zanna a nan dama ka tarar da liman ya yi aiki a raka a ƙarshe saboda kai yanzu ka kawo raka a fatiha da sura a bayyane sai ka zanna ka ganan ka gina aiki sa'an nan kuma ka biya karatu idan kai ta hiya sai ka sake tashi ka karanta fatiha da sura ka sake tashi ka karanta fatiha kawai babu sura a asirce to wannan ah, shine abinda yake abin nan eh, masabobi guda uku wanda suke shahararru na maluman fikhu gini ah, kan wannan hadisi na abu huraira inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, abinda kuka na tare da liman ku sallata sannan kuma abin da ya kubuce muku ku cika ko abin da ya kubuce muku ku biya har yanzu akwai wata tambaya tare da mu mai tambaya dana cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce mutum to akwai waya na'am ne daga libi na'am Malam Jamilu daga Lubin. Kaɗan ɗaga murya don in ji ka sosai. Eh, nake malin Jamilu ne daga Lubin. <coughs> To, Malam abin nan daga Libi ko? Daga Libya, na'am. Eh, eh. Me tambayar ka? Tambaya ta wai kawai mace yanzu ka taya anguwa. Na'am. Kawai mace yanzu ka taya anguwa, yanzu ka ba ka ba takarda. mace ce za ta tafi anguwa ni misali ka wanda miji ne da ta anguwa sai mace ne take ka ba takarda miji ne zai tafi anguwa sa'an nan matarsa ta ce ba ta takarda eh yawa ne take ba sai ta ce ba ta takarda sai ce ta ce ta saki guda gidansu kuma sai ta dawo yana anguwa sai ta kira ta ce ta dawo wai in ya zo gida sai an sake ma aure ko ko saki ɗaya ne ya nan ba mun san matsala to bari da yin kokari eh. in ga cewa in kaji na fahimce ka to shikenan sai ka abin nan mutum ne zai tafi zai tafi anguwa sa'an nan matarsa ta ce ya ba ta takarda shi kuma ya ce eh. ya mata saki biyu ya ce a saki ɗai to da ya mata saki ɗaya sai me ya faru menene sai ta dawo ta dawo gidan shi eh ta dawo domin ta yi idda kenan ko eh eh tun da ya mata saki ya sake ta eh. ai dama akwai eh. idda sa'annan eh. iddan nan kuma a nan gidansa ya kamata ta yi idda a bisa shari'a shi zai ciyar da ita zai shayar da ita illa dai ba zai shiga ɗakinta ba amma shi zai ciyar da ita ya shayar da ita har ta gama idda in tana idda ne tana idda da jinin haila za ta yi haila uku ko za ta yi tsarki uku in kuma ba ta haila za ta yi wata uku a cikin ɗakinta ba za ta bar ɗakin ba kuma shi zai ciyar da ita zai shayar da ita amma ba zai shigo ɗakin ba in ya shigo ɗakin ya taɓa ta wannan nuna kenan ya sake dawo da ita a matsayin matarsa wannan shi ake kira raja'a ko kuma ya hurta da bakinsa cewa na dawo da ke to nan ma dai ta sake dawowa a matsayin matarsa babu maganar kuma a ci gaba da idda kana ji na kana ji na ta za mu koma kan tambayar mai tambaya da yake cewa mutum na'am akwai wata waya assalamu alaikum wa alaikum salam na'am malam ya akwai tambaya to bismillah a yana tambaya kan gudunmawa da ake rubuta ana ba mutum kuɗi yana rubuta wasu na ɗauka shi kamar bashi ramci. wasu na cewa taimako ne amma kuma ana rubuta shi ne muke son a walwale na matsala a to ai ya danganci shi wanda ake ba wa gudunmawar ko ake ba wa kuɗin ba sai ya nema za a bashi ba misali idan ya zo cikin jama'a ko ya bi su gidaje yana cewa muna bukatan gudunmawar jama'a saboda za mu makaranta ko za mu yi wani aikin alheri ko za mu gina masallaci saboda haka muna bukatan jama'a kowa ya taimaka gwargwadon karfinsa sannan ya zamanto yana watakila yana da risitai yana da takardu wanda za su ba da shaidar cewa wani kaza ya ba da kuɗin sa'an nan kuma kuɗin da aka bayar su ya kawo wannan shine hikimar rubutun idan risitai ne kaga dama zai rubuta don shi kansa ai ba wasu ne suka sa shi ko wasu abokan aikinsa ne suka sa shi saboda haka in ya zo ya ce na je anguwa kaza ko gida kaza an ba da naira dubu goma me zai ba mu shaidar cewa dubu goma ne kawai aka bayar shine wannan risiti risiti da ya rubuta dubu goma ya bawa shi mai, mai ba da taimakon wannan shi zai ba da shaidar cewa lalle ya cika amana dubu goma aka shi in kuma babu risitin shi dai ya nemi gudumawa ne sa'an nan duk wanda ya bada gudumawa ya rubuta sunansa babu wani laifi wallahi babu wani abu shi wanda ya bada gudumawar matukar an masa bayani ya gamsu da cewa wannan bangare da aka nema da ya taimaka domin tabbatar da shi ya gamsu da wannan bayani ya bayar ya bayar kuma saboda Allah shikenan muna fata Allah zai bashi ladansa saboda haka babu wani matsala wannan rubutu ba zai cutar da shi ba insha Allah ta'ala na'am to akwai wani mai waya wane ne mai waya na'am alo salamu alaikum wa alaikum salam sun da yake madalla Allah ya rufa yi na'am ta mu dawo kan tambayar da take gabanmu ah, mai tambayar yana cewa mutum mutum zai iya kiran kansa da suna khalid alhali sunan yankansa abubakar wato shi harkar suna wani abu ne wanda yake mai sauki farko watakila yana nufin sunan da iyayensa suka sanya masa wato ne abubakar amma kuma shi watakila ya ga yana sha'awar kiransa khalid ba zai zamanto akwai laifi ba yana iya ma canjawa mutum yana iya canja sunansa duk lokacin da ya ga haka ɗin ya dace babu wani laifi illa dai iyaka eh, saboda abin nan harkoki ta'amuli da yake da gwamnati ta'amuli da yake da jama'a da takardu da sauransu in zai canja suna dole ya ɗauki matakai kuma na canja dukkan eh, duk abin da ya shafi ta'amuli na sunansa watakila a satifiket da sauransu amma dai a shari'ance babu laifi don an sanya maka suna muhammad ko abubakar ko umar ko ali ko uthman ko khalid sannan daga ba ga cewa ya kamata ka sake canja wannan suna zuwa wani suna shi ma mai kyakkyawar ma'ana domin suna ba wai dukkan abinda mutum ya ga dama ne zai kira kansa a'a ko su sunan naki ba sa dauke da ma'ana kyakkyawa ko suna dauke da harkar tashin hankali ko suna ɗauke da ma'ana irin na tsarkake nuna tsarkaka ga mutum ta wa'innan sunaye duka sai a nisance su amma in dai suna yana da kyau to babu laifi kuma eh, kai don sunanka abubakar ne daga ba abin nan kaga cewa kamata a kara rika rika kiranka khalid shari'a ba za ta haramta maka wannan ba illa dai iyaka yanzu bayan kana abubakar yanzu ka sake zama khalid ma gaba ɗaya wato abubakar khalid har yanzu sa'an nan kuma hada da sunan mahaifanka wannan babu laifi bil munasaba muna son mu yi bayani a nan eh, mutum duk lokacin da za a kira shi yana da kyau a haɗa shi da sunan wato eh, eh, abin nan mahaifinsa idan sunansa muhammad ne sunan mahaifinsa abubakar ne sai a ce muhammad abubakar ko muhammad ɗan abubakar namiji ne ko mace ce abin da ya kamata a yi kenan babban kure ne irin yadda wasu ke ɗaukan al'adun wasu al'umma waɗanda ba ba su gina al'amuransu akan harkar musulunci ba a ce mace za a rika haɗa sunanta da miji kawai gaskiya wannan ba daidai ba ne mace mu ɗauka sunanta khadija sa'annan sunanta muhammad sunan mahaifinta abubakar saboda ha khadija abubakar za a ce har abada khadija abubakar ba daidai ba ne a ce khadija muhammad don kawai muhammad ya aure ta tauran da muhammad ya sake tafa me za a ce to mai hmm? za a ce mahaifi ba a canja shi amma miji yana iya canjuwa ko auren ya kare, ko ya rasu wani mijin ya aure ta saboda haka abin da ke musulunci shine kowane ɗa a kira shi a danganta shi da iyayensa sawa'un namiji ne ko mace ce macen tana da aure ko ba ta da aure babu laifi wani lokaci a ce khadija matar ne wannan babu wani laifi amma dai nisba dangantaka dole ne khadija kowane lokaci a rika danganta ta da mahaifinta wannan shine tsantsar adalci muna fata allah ya taimake mu ah, kafin ai waya akwai wata tambayoyin da ke gabanmu mu ah, mai tambaya yana cewa ah, malam so nake amin cikakken bayani akan alkunut kuma malam annabi yana yi ne ya daina to na'am akwai waya ko? Eh. na'am wake kan waya jummai ce daga najeriya to jummai bismillah salamu alaikum wa alaikum na'am malam an wuni lafiya mun wuni lafiya an wuni lafiya mun wuni lafiya a gajiya madalla mm. malam ina tambaya ne akan irin bashin nan da gwamnati take bayarwa masu ke da suke karban dubu ɗari a biya a shekara biyu din nan yayi shi kuma matsayinsa to asali karban bashi halal ne ga wanda ke bukata kuma na iya zamantowa taimako amma ina jin watakila ke kina nufin bashin da gwamnati ke bayarwa bashin da gwamnati ke bayarwa idan babu ruwa a ciki babu wani ƙari halal ne kowa ya karɓa babu wani matsala to amma ya yi a samu wani lokaci da gwamnati za ta ba da rance ta ce za ta ba da rance in ta ba da rance ta yi ƙari wannan ƙari ana kiransa ƙari na kuɗin ruwa asali bai kamata musulmi ya ta'amuli da kuɗin ruwa ba sai dai in ya zamanto akwai wata larura ko akwai yadda za a dubi abin ta wata fuska wani lokaci zai iya zamantowa a zahiri kudin ruwa ne amma kuma a bisa hakikanin lamari ba za a kira shi kudin ruwa ba ko dai a kira shi kudin da da za a danganta shi da zalunci ko da rashin kirki domin asali shine gwamnatoci su kyautata wa talakawansu su taimaka musu wani lokaci da rance wani lokaci da kyauta domin dukiyan nan dukiya ce ta ƙasa gaba ɗaya ana bukatan dukkan talakawa su fa'idanta saboda haka gwamnati idan za ta ba da rance ta yi ƙoƙari ta tabbatar da cewa babu maganar a kuɗin ruwa a ciki idan akwai wani abu da ya zama larura da za a ce kuɗin cajin wani abu idan akwai larurar haka wannan babu laifi amma idan aka sa kuɗin za a ƙaddara cewa gashi nan dukiyar ku ce dukiya ce ta ƙasa ta ku ce ya kamata a taimaka muku amma kuma yanzu ba za a taimaka muku ba sai da irin wannan tsari na ƙarin wani abu na ruwa za a ba ku tsaban kuɗi naira miliyon ɗaya naira miliyon ɗaya ɗin mun riga mun san naira ita take wakiltan take wakiltan abin nan zinari ko take wakiltan azurfa saboda haka in aka ba da miliyon ɗaya in da rance ne dole ne ya zamanto miliyon ɗaya za a biya haramun ne a ƙara amma in ya zamanto dukiyar mu ce dama mun cancanta a bamu wannan rance a taimaka mana da bashi idan muka biya bukatunmu mu biya amma kuma yanzu an ce sai an mana ƙari yayu yayu karɓan wannan kuɗi ya zamanto halal abin da aka ƙara kuma ya zamanto wani rashin dattaku ko wani zalunci daga gwamnati kamar abin da maluma suke cewa ne mutum ne yana da haƙƙi ina da haƙƙi a bani wannan haƙƙin akwai kuɗi na naira miliyon ɗaya naira dubu ɗari a hannun wane wani ma'aikacin gwamnati wani ma'aikacin kamfani wani jagora wani ɗan kasuwa amma kuma mai ƙarfi da ya fi ni ƙarfi ya ce ba zai bani wannan kuɗi ba sai na bashi naira goma naira dubu goma ko sai na bashi naira dubu biyar surar wannan mu'amala zahiri akwai abin da kamar yana kama da bada hanci ko rashawa amma in ya zamanto haƙƙina ba zai fita ba sai na bada wani abu maluma da suka san makasi da shari'a suna ganin cewa tunda tilasta min aka yi haƙƙina ne ba zai fita ba sai na bada wani abu to sai in kaddara abin nan da zan bayar zalunta ta aka yi in allah ya isa in yi fatar allah ya biya ni ya saka mini kan wannan zalunci da aka mini ina iya bayarwa domin haƙƙina ya shigo hannuna ko abin da ya rage na haƙƙina ya shigo hannuna muna fata allah ya taimake mu kuma kamar da muka ce shugabanni ya kamata su dubi eh, abubuwan nan ya zamanto dukkan ta'amulinsu ya zamanto ya dace da shari'a domin yin abin da ya dace da shari'a shine alheri ga ƙasa shine alheri ga talakawan ƙasa. to kafin wani ya waya bari mu koma uh, kan tambayoyin da ke gabanmu muna cikin bayani kan maganan uh, alkunoti wato shi alkunoti an samu kilafi tsakanin malamai ko abin nan fa'idantar da juna saɓani tsakanin maluma akwai wanda suke ganin cewa yin kunuti a sallar asuba kowane lokaci wani abu ne da abin nan da yake cikin shari'a kamar shafi'iya da malikiya to akwai kuma maluman da suke ganin cewa ba a yin kunuti sai da dalili wato kunutun nawazil muna ga mun koro bayani to amma kuma lokaci ya yi saboda haka yan uwa a nan za mu dakata muna fata allah maɗaukin sarki ya taimake mu abinda muka faɗa daidai cikin wannan Ah, amsoshi da muka bayar muna fata allah ba mu ladansa abinda muka yi kure kuma wato allah ya gafarta mana sai mun sake saduwa a cikin wani shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.